ciki don yi haddace alkur'ani mai girma hanyoyin haddar Alƙur'ani suna da yawa kuma sukan bambanta daga mutum zuwa mutum domin yanayin lokaci da shi mai sanya hada hadda yake da kuma kaifin kwakwalwarsa da kuma shekarunsa ya manyanta ko saurayi da ko yaro ne ko amma dai abin da ke taimakawa mutum wajen harkar qur'ani dai ya to yana da yalwar lokaci yalwar lokaci din nan ya zanto alal akalli kullum kana da awa biyu zuwa uku na shi alqur'ani ne ba abin da zai shi ciki shi alqur'ani awa biyu zuwa uku kai ne za ka zaɓi lokaci da ya kamata ka yi sannan kuma abu na biyu ya zanto an sami malami wanda zai tsora maka daidai dan wajen tsorawa in an tsora ma daidai zaka haddace a daidai in an tsora ma kuskure kuma zaka haddace bisa to da haka sai ka samu malami da iya karatun qur'ani wanda zai tsora maka karatun daidai to in ka samu wadannan al'amura guda yalwar wannan nan da kuma kwaronan malami kawai sai ka saka get the whole thing. واضح يدل على أنه بعض الروايات الأخرى ذات تذكر كنت تشككا واضح ونقول قد عرفنا النصوص الذين جاءت الدين على الأبي أنهم حدنا والانتقال الذين كفروا فيدركون كما يصادف أنهم مسلمون da wannan zuru da ya koyi ko ne ya ce wanda duk wata tabbata ina ga wanda kun ga wannan babiya a wata zuwa suna hadawa da naman allo da guda kuma wai kana da babu da aka abin da ke sai a busa da shi ya busa sai a daka shi ya da da akwai rubutu da aka barbadawa a cikin ana ta ko shi alƙudu da sarki karatu ne wani ya tashi daga wannan fitar kafin ya ke wancan ya sarki alƙur'ani duk wannan kurabat ne na gargawa da ke mun ga sun wanda sun sha wannan sun sha sun sha sun sha al'uda wanda in sun cinye nawa ma ba ba sani ba amma kuma har yanzu ba su samu wani harga alƙur'ani saboda haka in dai ka samu wannan ka tsara lokacin ka na yi Allah ta'ala Allah zai ne sai dai ka samu yadda cikin lokaci in da sun samu da lokacin ya zanto ka kasa ciki kana da awa uku kashi ɗaya ya zanto da yin harga ne sabuwar harga da lafiya اتجاه ان تكون مراجعه من فضلك وتريد تلاوه من كلمه هذه البتاع وبالتالي حين يبحث بين هل اكلم يا كما تنسوا باين صلى كل ذاك اللي يحتاج دورك هم اصبعين في اوقات وبالتالي يحتاج ترتيب وذاك وده أبن لك تكون حاجة في أول أيام يجي شيء وانت كتير مكامل وكل هذا وانا طالب كبار كبار كبار كبار كبار एक साहब आतंकी करके गुम है तो बोलते बोलते करके गुम सीधा और तुम तो मैं काम कर सकता हूँ उनसे देखकर मैं यह सब और से लाते या और से और से और से लाता तो जो और से जो जो और से बाद देखिए ना फिर और से का काम तो इधर का जो है ना और से ya danganci karfin kwalkwabarwarsa wani cikin hawa ɗin nan zai iya haddace aya ko wani sama da haka wani shafi to wannan sai zan so har da kuma yana daga cikin tsari mai kyau idan misali awa ɗaya idan haddace aya goma Ba bayan an yi sallah kuma na haddace wani aya goma ta kafa na sallah bayan an yi sallah kuma sai ba da mutum da ƙara mai mai kan bayan na haddace saboda masu harkar da dama kuskuren da suke yi mutum ya dan haddace ya haka ya buɗa da kaya ya rike ya rike ya buɗa ya karanta da ta yi taro to ɗaya sai ya ɗauka shi ne a hannu galibi gaskiya wannan bai zama hada sosai ba ne an kawo ba na manta lokacin da muke hada mawani bayan mutum ya je ya rubuta a allo ya bari ya haddace su ya ba ka da cikin a cikin ka sake biya abin da ta haddace su ko a da yawa irin wannan asali dan kai da ta zo na da da ta dawo aya alhamdulillah tana zuwa da gaggawa a iya samun kurakure saboda musa ba wani amma dai abin kallon ana sauraron kada a cikin wajen lallewa da kamfar da shi ba wai gabu gabu ne ta tafiye amma in kawai ka haddace daga haddace a cikin yana da wani aya ko sai ka tashi ko wani suka turo da gobe sake tura wata goma sai ka ji kasan baya neman ta wani sai kana gina gaba baya kana rubuce to in dai za ku iya haddacewa awa daya ku mutu suna da sai ka ware kawai wuta karanta wannan wanda ta ne dai a shawara ta gobe idan ka zo ka tsaro awa ɗaya da rabin ne duk wuta karanta ne ne ka dinka zai ka dole sabo gobe karka kuma ka dole to in dai ka haddace duk abin da ka haddace a wannan matsayin za ka cewa ya ya zauna da ba amma ba zuwa sai ta haddace rabi rabi da yawan za ka tace wani ma haddace idan ne zan fito da babu shi da haddace matsayin da ce wani duk mutumin da kowane irin zuwa alkur'ani sai ka fara su uku su haddace da shi ko ta ce alkur'ani kowane izu a cikin ka fara su uku su ya dai yi laushi amma duk da ya ga da aikin harda idan ka dawo ido biyu ido uku a zo ta haji nan duk mutane sun rike Qur'ani kamar su cinye ta a ja ido da ya rabi da ya kai lafiya ta wannan ba wannan ko da haji da gogo akwai tsoro wani lokacin da ya kwanta faɗuwa da ta ga wani mai shi ne ya kure wani lokacin numfashi kawai za ka yi sai ne suna ma gaba sai ba ta da wannan amma da wani da ke so ce gaskiya ba su samu zai alakar da ke ko lokacin da ido biyu za a fitar mutum kuma wannan ido da ido biyu ba wai a bakara ba da kuma tsakiya da nasu da ko'ina za ta akwai da ya dauki su su bakara ta su kwasu da wahala amma da asalo tsakiya ne da shi na kai so su da arab sannan duka su ke da yunus ba su arab wasu sura ne duk a jika sun yi su daidai wa daidai da wani hakan wannan shi ne abin da zai taimaka maka hanzar kuma kai shuru kwan Allah subhanahu wa ta'ala da ra'ayi sai ka fara kan kasa abin da ke fitar da haka ta fara yau ka hada ce aya goma gobe ka hada ce aya goma gobe ka hada ce aya goma rana kuma wajen tashi dole ka wannan da su ke da ba in dai kai littafi ka tsaro ko da shekara za a yi kai da wannan abin ka ne kuma wani abu ya zo da su ya ga wani mafi da ko ta za cikin halin a kan kamar kenan na ka faɗa mana cewa galibi ne kalibin na sauran wasu na yanzu misali ina faɗa da idan saboda wata zuri gana baya in ne zan in ne zan su ko mota ta da kiran kai ne ba cikin mota da su da kai zuwa na gudu ina bukatar mutu ya kiri su ne da su ne da ne da alaƙar kiri zan koma mutu ya kiri kuma da su kaga a cikin kota kawai in zan tuka mota kuma a ce in ka tuna in ba da masu kuma kuma ka tare da yawa ba ka ga daga nan zuwa Kaduna awa biyu ko awa biyu da ke nan insha Allah zan yi goma akai na ji dawo zan yi goma to da yau kusa ba kan kwanu ne eh, Qur'ani ya riga ya riga ya riga maka to amma ne ce ya samu da bala bala da ke da ce na wasu ka ko kuma ko kuma mota da masu kuma da yawa amma da ke da kai da kai kana cikin da kuri ya Qur'ani ilimi gaba ɗaya ke na da kuma Qur'ani da aka fara ba ta fara ba a san kai koma ba daga dole sai mutum ya sa kan ba ina da wani gefe ga maganin samun sa himma sai ka dawo ma in ka koma ko mai wahala ka zama gumi-gumi a dama na goba za ta zama ba wannan yake cewa ko wasu suna cewa ya halatta ko mutum yawa matar da karya don a samu zaman lafiya ya kai hadisi da daga da ke cewa karya ba ta laifi cikin wurare guda uku amma mutum da yawa matar da karya ko mutum wanda ya karya don sun ta mutane guda biyu cikin zama da nuna ko kuma karya a bakin yaki don da yaudara abokin adawarsa na yi tsarar da aka rasu zuciya in yi da ta gada da zama in yi da wurin faɗa ba wannan kuma yake cewa wai hadith ya tabbata ne akan cewa ba a zai da cikin a masallacin da ke liman da akwai hadisi da aka na sarki na albani ya kawo da jinnan su zafara cikin littafin imamu bin na wanda suke nuna karhanci makaruhi aka ce ba haramun ba إنما بين الجمع أمام كلاس ذكر الإمام الراتب wannan kuma yake cewa wai shin mace wadda take da suna biyu za ta iya yin aila na shi wannan mace wadda ta wata wa an nuna ta cewa jinin da mace za ta gani ita tana da juna biyu ba haila ba wannan shi ne zance mafi yi cikin zantukan ma'ana da haka ba zai hana ta yi sallah ba zai hana ta azumi ba sai dai a nemi sababin da matar a magani wannan ko ta hanyar zuwa a cikin jinin da na samu amma dai shi jinin da mace za ta gani a cikin haila tabbas da ke da shi ba jinin haila ba a cikin jinin haila ba ne wanda yake cewa wai da ke fitar da zarka a ina ya fito ya saka ta inda baiwa ne ko kuma ya gina makaranta ko masallaci a a baiwa ne domin gina makaranta ko masallaci a ji safari a kan gina a kan yin hakan da kuke sauka ma wani su safari kuma da wani ke gan cewa gina masallaci da makaranta zai su da cikin kalmar da ke da na idan za ka iya bayar da ka wajen yin masallaci ko yin ko malamin da a cikin laifin ya ta gaji ne a kan yanki ba ba da ma'anar sama ko ita kake makaranta da to za ku yi kuma masu ne wannan kawai da ne wani sabani kowa ya da cewa in ka ne wai gaskiya ne annabi ya ce bayan rasuwarsa da an zo fadin asiri ya za ce assalamu ba za a ce assalamu alaikum ayyukan nabi ba yadda zai abin ce ke abdullahi da mas'ud ne ke cewa lokacin da mana da rai idan mun zo karatun da ya muka ce assalamu alaikum ayyukan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amma bayan annabi ya bar duniya sai muke cewa assalamu alal wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdullahi da ke kusa a bayan lokacin da yawa a kan shi assalamu alaikum amma bayan annabi ya bar duniya sai shi ta assalamu alaikum domin alaika duk lokacin baya gaban ina ba da kuma fahimta to da wannan yau kuma malamai suka ce a yau idan mutum zai ce ya abin da ya kamata ya ce a zai ce ba assalamu alaikum yi zuwa ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa la yabadu da salihin waɗansu kuma sukan ce dan kafi assalamu alaikum da kuma da masu sun ba su suka ce domin akwai hadisi na annabi ke cewa babu wanda zai mun sallama ba ke Allah ma dai ya da mu dai na da mu dai ma sallama ko ina mu ce ke da kaza alaikum nan kai za da kuma mu da ke kamar da sai sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne istihadan da su ce su ba da wannan ta ko wanda ta ji da albani da su ke da su su wanda ke cewa shi ɗalibi ne da bai kwari cikin harkar karatu ba to amma kuma gashi kuma yana son aure shawara zan ba shi akwai lokacin da aure ke hana karatu ko lokacin kuma da ba zai hana dan mutum yana da gatan da za a tallafa masa wajen gudanar da matar a gidansu to sai a aure don ya tsare kansa daga yawan tunani ya an hankalin sauki guda to amma kuma in dai tunan auren da za a maka da kai suka mutu auren da suka mutu shine lokacin da kake ciki kowa ya kawo amma amma yana kawo da kowa da shi ga tare da ka fara kai ka ga irin wannan a sa shi da karatu zai yi wahala ba zan baka amsa guda ɗaya ba a nan kullum ba da sai na hana ka aure ko kuma na hana ka yi a gaskiya ɗin mutum yana da wani zai taimaka masa yin aure da kan zai fi samun kusa

Doamne, Shi wannan yana ba akan samu mutu tsakanin masu zuwa wani. Ko yana da aure ko da da da aka da na san ka yanzu shawar da zan baka da na san ni ba su da shi wanda kake mu'amala da dole ce mun da aure ko da aure na san wannan cewa eh kai na san wannan cewa ba zai ka da saboda ka san halayen mutum da yau da gobe ko yanayin yadda yake gudanar da rayuwarsa ko a ina yake zo ne to sai ka tunani shawarar da za ka ba mutum da cewa yi ko kar to yana da sai mu dakata anan akwai yan uwa da suka ce wai ga kiyaya ba ji an ce a nemi taimako ba duk da cewa ta sun da wuce an fara maganar wani wani asusu na alheri da aka bude kamar yadda muka faɗa dai turan nan wakilan masallatai guda hudu jannan da Usman bin Affan da kuma masallacin yan kaba da kuma masallacin da Yusuf mun gana nan gurin kuma yau ma mun sake ganawa kuma a wani masu mutum da ban tantance abubuwan da ya kamata kuma abin da dai muka kai gare shi da shawara har yi zuwa yanzu shi ne wato waɗannan masallatai guda hudu su ne za mu fara neman sunan da kowanne zo ɗaya a wannan yan kuma gudunar da zai samu kai ke wannan muka ce idan muka ce za su ko duk bayan da kwana da rana to duka su masallatan za su samu suna da ayyukan da su to sai mu hana musu neman su kuma ayyukan su amma in muka neman su ɗaya a wannan za su ke abuwa da haka da nan masallacin agogo da kuma masallacin nan sabon ba da daga da bai rito da kuma da rafan da duk lokacin jima na gobe ina da za a rika cikin su kuma na yanzu amma so sai ka ne a wannan kamar yanzu wannan ba za sake neman taimakon a nan ba bayan sati in sati ne zuwa nan, za a yi ne a masu gurin masallaci za ta da ke musa a wani masallaci za ta da ke a wani masallaci ta kuma ta gina yawa kuma alhamdulillah yanzu yan uwa da suka zuwa da ruruwar da aka yi a nan bayan taimakon da aka samu a nan da naira dubu goma waɗansu yan wasu da suka shiga sun bayar da kaso mai tsoka da suka ce mu fara gudanarwa da kuma rama Allah saka musu da wace kila ba su koma kudu masu da jin sabon mana ba amma dai gaskiya sun bada goma masu kwari sun su masu sauri kawai da gaske sun bada Allah saka musu da wace na hanyar ne yi albarka cikin jiki kuma za mu da kuma za mu gudanar. ga ba ku mutum ya bayar kuma za a gudanar da shi a kan idan ga wannan zai mana kyau kwarai da idan mutumin da aka shigar da shi aljanna dinnan saboda ya yi kaza ya kaza wannan yana nufin kina ko wadansu mutane da za su shiga aljanna kafin ranar tashin kiyama a'a wannan bishara ce annabi ke bayarwa kuma akan ce shigarwa an shigar da shi da sunan da siga na fi'li madi wanda ke nuna an yi don saboda tabbatuwar labarin daga Allah ne kamar an riga an yi duk da cewa ba riga an yi din ba amma alkawali ne cewa an yi wannan yana zuwa su da dama cikin Qur'ani ko hadisi fili madin ya zo da ma'anar <coughs> mudari wani da Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa muna fassara Allah zai zo da mala'iku sahu sahu amma kaga ja'a yana nufin ya riga ya zo ne amma abbar bil madi li tahaqqiqi wuqu'i saboda tabbatuwar faruwar abin wannan ke cewa idan mutum ya dumama ruwan sanyi lokacin a ruwa mai sanyi ya alwala da shi shi ma ya dace da wannan hadisin kenan annabi yana magana kan yin alwala sawa'un kai, su ruwan sanyi ko da zafi kai kana da wannan falala dan saboda a lokacin ruwan ne baka so ka taba kowane ko mai dumin ne ai ba wai so zuciyar ka take ba kuma ko mai dumin ne lokacin da ka da zuba shi a jikinka lemar da ta bari idan iska ya kaɗa kuma baka jin sanyi saboda haka duk kashi ko mutum ya da ruwan zafi ba wani komai zai dace da wannan falawar insha Allah wannan kuma ke cewa wannan hadisi ya nuna a hadisin da muka karanta na cewa gaban mutum 360 idan mutum ya kaza wannan na nuna kenan mutum ya halatta yi wani zikiri har 360 a yini ba wai lokaci guda bane ba wannan ba zai zama hujja na mutum ya zauna ya yi ɗari uku da sittin ɗin lokaci guda ba amma dai alal akalli ya yi adadin da mafi karancin sa ɗari uku da sittin zai samu wannan falalar ba kuma a lokaci guda fi a wakacin mukhtalifa an fahimta ku kuma wannan fassara ne domin a zahirin hadisin abin da yake nuna wa ka idan mutum ya haɗa waɗancan da haka waɗansu suka fassara idan mutum ya haɗa waɗancan ne gaba ɗaya na dukkan abin da aka ambata na hailala da istighfari da kaza da kaza da kaza da kaza dukkan su idan aka haɗa su har suwa kai ɗari uku da sittin abubuwan da kai tsakanin subhanallahi da kai da haila da kai da wannan da kai da wancan da kai aka haɗa su har suwa kai ɗari uku da sittin da amru bil ma'ruf da nahi anil munkar har suwa kai ɗari uku da sittin to shine ake nufin a wannan yinin zai zanto ya nisanta da kanshi daga wuta kenan amma ba subhanallahi da kai ɗari uku da sittin ba duk da kowanne suka fassara haka nan amma da nufin bi majmu'iha tunda annabi sai da ya kawo su ne gaba daya kamar yadda hadisin ya nuna menene bambanci tsakanin biru da rakiya to rijiya ake nufi ko rakiya ko biru sai dai galibi sukan ce rakiya wadda an yi mata gini daga bakinta haka ta yadda an kattaruta ita ce rakiya amma biru kuma wadda ko an yi ko ba a yi ba sunan ta biyu? wannan kuma yana tambayar abubuwan da suke sa kafara a cikin ramadan bai ne abin da idan kai za a ce sai ka yi kafara abin da yake wajabta kafara bisa zance mafi inganci shine saduwa da mace da gangan idan mutum ya sadu da iyalinsa bisa ganganci to kafara ta kama shi kafara nan ko ya yantar da baiwa mummuna in bai samu ikon yantar da baiwa mummuna ba ya yi azumin wata biyu a jere in ba da ikon yin azumin wata biyu a jere ya ce da muskine. wannan su ne wanda ƙarra kan fara ta zo a kai amma idan mutum ya ci abinci da ganganci ko sha abin sha da ganganci shin zai kafara ko ba zai fita wannan malamai sun yi sabani waɗansu suna ganin zai kafara saboda sun yi kiyasin ci da sha ɗin sun yi kiyasin sa da jima'i waɗansu suna ganin ba zai kafara ba saboda bai saboda nassi kalara ya zo ne kan jima'i bai zo akan maganin ci da sha ba to cewa ba zai kafara ba kuma ba shi ke nuna baya da laifi ba yana da laifi domin akwai hadisin da manzon Allah ke cewa an nuna musu waɗansu mutane ana musu azaba cikin wuta har da ta yi sun daga su kansu ya yi ƙasa wuta na fitowa daga bakin su an tale laifin bakin su sai ya tambaya ya ce su waɗanda aka ce su ne waɗanda suke ci ko su sha da gangan cikin watan ramadana kaga waɗansu da aka ce ba kafara sun su ɗauka kamar an ce ba laifi kenan rashin kafara da da rashin laifi shi laifin da aka ce ma ba kafara ai yafi girma sama da wanda aka ce za ka yi kafara yanzu misali a cikin aikin hajji akwai abin da idan kai za ka yi fidiya akwai abin da idan kai ba maganar fidiya aikin hajji ya riga ya rushe da kwata wanda ya sanya turare aikin hajji bisa ganganci ya sanya turare kaga zai yi fidiya ne zai yanka dabba wanda ha kuma ya sanya tufafi wanda yake dinkakku shi ma zai fidiya kaga zai yanka dabba wanda bai samu zaman arfa ba kaga akwai wata fidya da zaka ka yi ta kankare to cewa ba fidya sun nuna aikin hajjin yayi abin da mutane ba sa a kenan cewa ba kafara ba shi ke nuna cewa babu laifi ba rashin laifi daban da rashin kafara Allahu a'lam waɗannan suna tambayoyin da ke nan

malama na makaranta da yake da islamu to idan ya zama to malam mutum ya amfani da tarihin da muhirar da shi uba na cikin bukari da suke cewa mai zama ya sau da ya yi sau biya ya waɗansu malam da suke ce abin da ya fi yi shi ke nan idan wanda mutumin mutumin da ya fi wanda ya fi yi da shi a mutum da ke kawo kuma yana da mai aiki a ba wani mutum da ta ba cikawa su ma ba a ci a yi cikawa yake nufi isbaru ba cika yake nufi tahsin din ce masu wa hassan wudu kaga doriya ne akan tawaffa ake nan eh, mafi kamala kan aiki ne abin da aka kai bai uku uku sai da annabi ya ɗaya da lidul alal jawas ya yi uku uku lidul alal asbaliya na da aiki da zai iya wakiltar kawai na misali kamar na ɗauki na fitowa daga hanya zai iya wakiltar sauran babban da ko a tsayin al'umma. wanda ka samu ka yi cikin su za su iya wakiltar sauran a to don kare fitowa a bar gona mai cutarwa ba har ka gama har ka koma gida kaga ai ba za ka je ka neman su ba to a wani lokacin sauran za ka iya istighfari da hajjira da sauransu za ka iya yansu وعليكم السلام kamar hausa ya yi ji faɗi don Allah zara farja na alaikum salam don rigakafin da abin tsakanin da da addu'a tsakanin da yake Ba ku da asali cikin addini. Idan aka idan liman ya zama hudubar farko ya zauna zai tashi ta tafi wannan lokacin da liman ɗin da mamu kowa shi amma ba ce a yi addu'a ba. wannan addu'ar ba ta da asali cikin addini su ne suka faɗa ba su da dalili sun ya ce addu'a sai da ba ya da dalili yau da gobe kenan sai ta mai da abu sai zanto kamar suna bayan ko ba suna ba har waɗansu wuraren da kasashen da ake ganin akwai ci ga ta fuskar suna zaka samu suna haka har maka har madina amma yin abu ko a madina ba shi ke nuna ya zama addini ba sai in ya samu dalili daga cikin qur'ani ko hadisi shi da abin da aka shar'anta wa liman an yafsila bainal khutbatayn al-ula was thaniya liman ya rarrabe tsakanin hudubobi guda biyu tsakanin ta farko da ta da mai annabi yake rarrabe su bil julus ta hanyar zama idan ya zauna kuma yakan yi shiru ba wani zikiri da aka rawaito annabi yana yi ko ya ce mutane su yi ko wata addu'a da annabi ya yi ko ya ce mutane su yi shiru kawai za a yi har ma akwai malaman da suke ganin inda liman zai gama hudubar farko ya dan tsaya bai zauna bai shiru gurgudan yadda zai rarrabe ta ta biyu ya halatta ko da bai zauna ba ashe shiru din shi ne sunna yin wani ba a lokacin kuma shi ne filafin sunna da sabanin sunna saboda haka sai a biya yi kwarai da wa alaikum salam da masallaci da kuma kuma wanda ziyarar yana nesa zo da mota wanda zai ga mata to Allah Allah Allah zai samu lada ko ba zai samu ba annabi da ya ce khatwa taku to kaku wanda zai da mota dai bai taka ba za mu zo nan gaba wani sahabi ya nemi ya sai jaki ya rinka zuwa aka nuna cewa in ya tsaya a kafa yana zuwa zai filata. lada kaga jaki ma kenan ina jin hadisin na nan gaba in dai ban manta ba a dan karin yare ga malam masallaci ba da mun karanto shi amma dai ina jin yana nan gaba cikin wannan babin ko babin da zai bi masa ka gani hadisin abin munzir yake cewa wani mutum ne ya ce ban san wanda ya fi kowa nesa da masallaci ba irinsa amma tare da haka sallah ba ta kuskure masa duk sallah sai ya zo sai aka ce da shi me zai hana ka sai jaki da zaka rinka hawa saboda duhun dare ko saboda zafin rana inda rana ne sai yake cewa wallahi ba zai faranta mun rai ba a ce ga gidana dab da masallaci so nake a rinka taka mun a rinka rubuta mun takun da nake yi da kafata zuwa masallaci lokacin da manzon Allah ya je yace yace so nake takun da ne akan hanya idan na zo da takun da ne akan hanya lokacin da zan koma da a rubuta min shi da manzon Allah ya ji wannan sai ce kada jama'a Allahu laka zalika kullum. Allah ya hada ma duka biyu je kai tayin kayan kaga bai sai jakin ba ba aka bada wanda ya zo daga hoto a mota sai ce shi ma yana da lada da yawa sama da wanda yake dan nan unguwar da ya tako ko to amma takun ake kirgawa to malam Tunda zamani ya misali ya daga zuwa nan da kafa iya tako misali da zuwa da ne sannan ya ba za a da cewa shi motar da yake shigowa gwargwadon da irin da zai zuwa a duniya wasu gwargwadon ya a ba wannan abu ne na lada ba babin halal da haram ba ne ibada ba yin kiyasi sai abin da nasu ya tabbatar inda ake yin kiyasi babin halal da haram amma nan babi ne na ibada abin da annabi ya tabbatar da falalarsa ba ka yin kiyasin waninsa a kansa nan wurin ka ya samu ladan ya taho daga nesa don ya zo ya ji karatu don asalin kaga ai shi mutumin da yake daga hoton da ya zo nan wurin jami'i ne ya kawo su ko karatu ya zo salihin kuma idan ka jami'i ya kawo shi a unguwarsu a kuma masallaci don masallaci nawa yake tare ya zo kaga ya shawo wanda wannan ina ba don gafinta kai ma da kazo da gada kai kai ma ka ba jami ka zo na tun da sani ne ka zo to wa li kulli mri'in ma nawa inna wal a'malu bin niyyat wa inna ma da kulli mri'in ma nawa abinda kan yi za ka samu wajen Allah inna Allah la yudiyu ajra man ahsana amala Wannan duk suka yi kyakkyawan aiki Allah ba ya tozarta musu dadan su amma shi wannan da muke magana na takawa ta fito dole fa sai dai mu dauke shi akan takawa ba za mu sanya mota a ciki ba ina jin ka hmm. Jami'i da za ka samu ladan sakan juma'a kan ai ta barka. duk wanda ya zo masallacin juma'a liman na cikin karatun ta iya kaga ai shi juma'a ta riga ta kuma masa yanzu abin da ya rage masa yako kowa ya samu shi ne Jami. sai ka dakata ka ji mana sai ka yi niyyar azan sai ka yi kambara ka shiga da liman ya sallama sai ka tashi ka kawar ka abu yanzu ka dace da jami'i amma baka samu juma'a ba an gane ko akwai wani tsakanin riskan jami'i da rikar sallah ba ka riskar sallah sai in ka samu ruku'i tare da liman a ta karshe kafin ya dago faqad adrakta salata ko adrakta jama'a ka riski sallah kuma ka riski jami'i ma'ana idan ka kasa ka ci ko za ka yi na abin da ya kubuce maka shi za ka cika amma idan har sai da liman ya dago daga ruku'i ka shiga ka riski jami'i amma ba ka riski sallar ba ina ba da kun fahimta saboda me zaka shiga waɗansu sai su zo masallaci liman na cikin tahiyya sai ce ya gama ai ya gama to wai sai su tsaya gefe guda sai liman ya sallama sai kuma su su maimaita jami'i dan tunda wannan jami'i ya kubuce musu lokacin da ka same shi zaka shiga annabi ya ce ma adraktum fasallu amma fata fatakum ma adraktum abinda duk kuka riska komai kankantar sa ne fasallu ku sallace shi da haka liman na cikin tahiyya ka zo ka asala aka Allahu akbar ka shiga ka samu wannan jami'i yanzu sai baka samu sallah ba sai ka tashi ka kawo ko inda yake kanka da Thank you. kai kana ganin bai kamata ba sai da biyar ko a cikin babin sallar jami'i da aka bayanin da ibn hajar yi ya kuri haka ya isa haka assalamu alaikum Kuma yadda aya ke aya hadisi na shafe hadisi kuma hadisi na shafi aya kuma aya na hadisi waɗannan su ne bayanai waɗanda suke mafi inganci cikin maganganun malamai a babin annasikh kawal masu wannan kuma yake cewa in ya halatta idan mutum yana zuwa fatauci wani gari ya adadin kwanaki bakwai takwas kuma in ya zo gida baya kwana uku sai kuma ya sake tafiya kuma zai ta yin kasar ne kenan sai ta yin kasar mana tun da zai tafiya da ya yi sunan ta tafiya zai ta yin kasar kuma ba ya je bane da nufin zama a can da dindindin fatauci ya kai shi zai dawo kasar zai ta yi in ya zama zaunin gida sallah ta sai ya cika sallarsa shi mai kasar idan ya zo ya samu mazaunin gida dole zai cika sallarsa wannan shine ya dace da sunna kuma ya bi mazaunin gida ya cika ta shi ya fi sama da ya tsaya shi kaɗai ya yi kasarunsa matukar ya zo ya samu jami. in da dawo gida ya magana ta riga ta wuce ba dai sallar tana nan bayan dai lokacin sallar yana da lokacin da ya zo gida zai cika sallar ne ma'ana yana tafiya kan hanya lokacin sallar ya yi da ya tsaya ya yi kasar zai sai bai tsaya ya yi ba har ya zo gida kuma lokacin bai riga ya fita ba zai shiga sallah da inda hukuncin kasar ya riga ya wuce tunda ya zama mazaunin gida ya ce wannan yake cewa yana bukatar karin bayani dangane da zakka musamman kan kuɗin da ake yin tireda da su abin da zaka ce kawai haja da mutum yake sayarwa ya siya ya siya ta kasuwanci akwai zakka ko kuma mutunci mafi inganci akwai zakka a kai wurin tijara lallai akwai zakka a kansu idan mutum ya tashi kowace shekara idan ta yi zai lissafa abin da ke hannu na kuɗi ya kuma lissafa abin da ke tare da shi na kayayyakin da bai riga ya sayar ba ya yi musu kuɗi inda za a sayar da su kuɗin su nawa ne sai ya haɗa da tsabar kuɗin da ke wurinsa gaba ɗaya sai bayar da ɗaya cikin arba'in na kuɗi wannan shine abin da yake wajibi a kansa ma waɗansu mutane suna cewa akwai ranar cika ciki ko idan mutum bai ci abinci ba ko bai cika cikinsa ba a wannan rana ko ya zunubi ba gaskiya ba ne ba duk labarai ne marasa tushe eh eh kasar ɗin da aka yi kan wasu rajab yana jin zai wayar da kai game da wannan wanda yake cewa idan mutum ya yi sharri ga wani kuma har ya manta wato ya manta cewa ya yi sharri to ciki na kasa fahimtar waɗansu kalmomin na gaba in yana nan sai ya fayyace tambayarsa wannan ya ce ka karanta diyarakum duk a asarukum amma mu ko mun gani cikin littafin mu diyarukum tukutab asarukum to ban mamaki kila ni ne ne kuskure ko kuma eh to ta iya yiwa ni ne ne kuskuren karatu wannan ke cewa mahaifinsu ya rasu sai ya bar masu abin sana'a shin zai iya yin aikin alheri da wannan abin da ya bari ba tare da ya tuntubi sauran yan uwansa ba ba za ka ci gaba da aiki da shi ma har sai an raba gado tukuna an san wannan abin sana'ar nawa ne ne ko cikin rabon waya fada idan mutum ya mutu ba a sakaci wajen rabon gadonsa kokari yake a raba gado don saboda kar a samu rudani na gado ya shiga cikin gado idan aka raba a san komai wuri kaza na wani ne wuri kaza na wani ne abu kaza na wani ne a rubuce da shaidu da komai idan ya so duk wanda za a iya bashi nashi a bashi wanda kuma sai yana bukatar wakilci ya rike masa sai ya girma to a san shi kasan shi yana hannun wani ne zai rike masa dai idan ya girma ya bashi waɗanda kuma sun yadda bayan na gane kaza na wani kaza na wani ne kuma suka hada kuma za su gaba da gudanarwa tare ba da ka'idar gudanarwa tare da ko da uwa ɗaya uba ɗaya aka fito saboda halin rayuwa dan wannan na iya aure ya hayayyafa wannan ma ya aure ya hayayyafa kaga yayan wancan suna da gadon uwansu wannan suna da gadon uwansu kar abubuwa su zo su rikice daga baya wani ya zalunci wani wannan shi yasa ake amma wadansu sai su ga cewa wai raba zumunci ne raba gado wannan kaga zargi ne ma ga shari'ar musulunci ko zargi ne ga ubangiji tunda ubangiji sai a raba kai kuma ka ce rabawa ta zama raba zumunci shi ba Allah ne sai a raba da kuma suka ke rabawa raba zumunci ne saboda haka ta wannan sai da cewa waɗansu suna cin gadon waɗansu manyan ya'ya su handume su kyale ƙanana cikin halin kakanika kamar yadda gidaje da dama a garin nan tarihi ya nuna gashi nan muna ji ana ji ana gani haka sai faru a kira ba gado har ya kasance manyan ya'ya su karɓe gaba ɗaya dukiyar uwansu su ci gaba da harkokinsu kuma su hayayyafa kaga babu yanda za a su kula da kannan su bayan ga 'ya'yansu da suka fito daga cikin sai ga zalunci ya faru Allah shi ya saboda haka ba za ka yi amfani da dukkan wata dukiya ta mahaifinka wajen yin alheri bayan mutuwarsa daga lokacin da ya mutu ta zama ba ta saka ta zama ta gado to ta gado kuma dole sai an raba an san ta kowa sannan daga cikin taka sai ka bayar da alkhairi in ma duk kace zaka ce wata ko ka sadaukar wannan kuma dai kai ga dama amma daga lokacin da mahaifi ya mutu dukiyar ba ta su bace ba ta zama ta yaya ta zama ta magada hmm? ba ji ba to ba sai ka faɗa mun ba sai yawa ta ayyukan alkhairi da fili da salati da istighfari ayyukan nafila ne zai yawaita saboda waɗanda zai samu damar ya ce su ya fi masa suka ya fi masa ya kusa waɗanda bai samu dama ba kuma a ɗauki wannan ladan a a madadin shirin da ya musu ko rashin kyautawa da ya musu wannan shine abin da dalilai na shari'a suka nuna wannan ke cewa shin manzon Allah yana yin kaho eh da duba ko da cikin bulugul maram ko hadisin da suka nuna haka manzon Allah yana yin kaho kuma yin kaho ba ya ce maka an ce sai wuri kaza sai aka ko a wuri duk inda da ruwa ta kama aikin aje a yi mutum ne ya mutu sai bar mata taya. da uwa da ‘ya'ya mata uku da ‘yar uwa wadda suke uwa ɗaya da kuma to wannan kuma ban gane ba wanda yake tambayar da Allah ya fito da ita fili in yana so a faɗa masa yaya gadon su yake idan dai mun gane mutum ya mutu ya bar uwa kuma ya bar mata ko mata guda uku ya bar mata guda uku kuma ya bar a ya mutu ya bar uwa da 'ya'ya mata guda uku da ƴar uwa wadda take uwa ɗaya da kuma yan uba biyu ya za a raba wannan wannan hausa ce wannan da yan uba biyu ya za a raba musu gadon su kaga yan uban nan guda biyu ya kamata mu san su maza ne ko mata ne Wani ne tambayar ne idan kana so sai ka fayyace mana dan mu sani idan maza ne ko idan mata ne kaga idan mata ne hukuncin daban idan maza ne hukuncin daban in ma mata ne da namiji a cikin su ko ɗaya mace ɗaya namiji to duk dai kaga akwai bayanin a san haka in mai tambayar da nan to in baya nan kuma sai mu ajiye sai ya zo eh a na fi son in gaishe ka ga ko wanda suke sunno tambaya sai su tsaya kuma da muke idan mutum ya mutu ya bar uwa ya bar matarsa kuma kuma ya bar ‘ya'ya mata guda uku ko ba haka ba sannan kuma sai ya barwa ya bar yar uwa wadda suke uwa daya to kuma sai ya bar yan uba to wannan yan uban su zuwa ne ne idan wannan yan uban mu dauka mazaje ne malam ibrahim ka ce mu dauka mazaje ne ko to shi ke mu dauka mazaje bar yan uba waɗanda suke mazaje ne ko ba haka ba ga uwa ga matarsa ga 'ya'yansa mata guda uku ga 'yar uwa wacce ke uwa ɗaya ga kuma yan uwa to gaba ɗaya yanzu a nan gurin abinda za mu fara kallo wane ne zai ci wane ne ba zai ci ba Tun da yana da 'ya'ya maganar ‘yan uwa ta tashi ga aiki ba za su ci gado ba. Maganar ‘yan uwa yayye ne, ƙanne ne, maza ne, mata ne tun da yana da ‘ya'ya ba bi. Yanzu ya rage wa kenan da uwa da mata da ‘ya'yansa mata guda uku. Kowane kuma Ƙur'ani ya bayani ne za a bashi. Su dai ‘ya'yansa mata guda uku za a ba su sulusani. وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ko ba haka ba ita ko matarsa ɗaya ce biyu ce uku ce huɗu ne za a ba ta tubuli ɗaya cikin takwas ita kuma kowa fa za a ba ta nawa tudu ɗaya cikin shida. To ga Rusani shi ne biyu bisa uku, ga kuma sudut wanda shi ne ɗaya bisa shida, ga kuma sumuni shi ne ɗaya bisa nawa, takwas. Nawa za a raba dukiyar don mu samu wannan, wata ba ce za mu raba don ta mu samu wannan. Na masu karanta rabon gari. a ƙa'ida idan matsala ta zanto akwai mai sudusi a ciki da mai sumuni a ciki nan ba na ƙarshe da za a fara fasa su a kasa ashirin da takwas in ta ƙi sannan mai mata auni yanzu idan muka kasa ashirin da takwas ashirin da takwas in za ka kasa ta kashi shida nawa ne ɗaya bisa shidan ashirin da takwas hudu a ba ta kashe hudu iya lissafi ba hudu ne ko nawa ashirin da takwas idan an kafa ta sau shida nawa ne ɗaya bisa shidan ta ko ɗaya hudu ko sha biyu idan an kasa ta sau shida nawa ne ɗaya bisa shidan ta to ashirin da hudu ke nake so in ji ashirin da hudu ba ashirin da takwas ba kaga ya zama hudu kenan ashirin da hudu matsala daga ashirin da hudu yau a raba gida ashirin da hudu sai a ɗauki ɗaya bisa da shi nawa hudu to kuma sai a ɗauki ɗaya bisa takwas shi nawa uku ashirin da hudu idan ka kasa gida takwas nawa za ka ɗauka ɗaya bisa takwas ɗin shi nawa uku to sai ne zai rage maka ashirin da hudu ne fa ka ɗauke hudu ka ɗauke uku ba saura ashirin da saura nawa kenan saura nawa saura sha bakwai to wannan sha bakwai ɗin zai yi su zanto su ne su Sani na idan to ashirin da hudu idan ka kasa da gida uku kuma nawa ne biyu bisa hukunta tashi da laifi tashi da laifi bisa hukunta to za a samu ragowar nawa gidan. hanya za a samu ragowar tabbas ɗaya za a samu ɗaya za a samu Da tabbas ɗaya za a samu wanda ɗayan sai yaya da shi kenan kaga dai su yara kenan za a ba su sha shida cikin ashirin da hudu ya'yansa kenan mata ita uwa a ba ta kashi hudu ita matarsa a ba ta kashi uku a lissafin da kuka kunce da ya zai rabuwa to dai nan sai a yaya da shi kenan eh sai a sake yarda shi kenan matsala dai ka'ida shi ne dai wannan abin da muka faɗa na cewa ‘ya'ya mata a basu biyu bisa uku wannan shi ne daidai da nasin alkur'ani a cewa kuma uwa a ba ta dumuni a a bata sudusi shi ma haka nasu Qur'ani ya nuna cewa kuma ya a abin da matarsa ba ta sumuni shi ma haka nasu Al-Qur'ani ya nuna amma dai wancan mun samu mu sake biyowa wali abawaihi li kulli wahidin minhum masuruhu mimma taraka in kana lahu walad kaga ta fito kenan sudusin jama'a ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصي بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن da ya kamata mu rinta yanzu haka dai za mu raba sawa'u za ta yi aure ba za ta yi aure ba sai mu je lissafin ko mu san wata nan ba za mu bayar da babu wannan kun fahimta me ta kama za a fara in ka san nan ba ɗin ka ba kowa mana ka faro ta kasa ko ka faro ta sama duk ɗaya ne din da dai rabon kowa ya fito fili a ko wanda zai rasa ne idan an zo littafin sosai da sosai su alƙalai da suke yin abin yau da gobe tunda mu ga yanzu tunda nake ni ban taɓa raba gado ba kaga ka san abu ne theory har yanzu baka taɓa yin practically ba idan an zo akwai yadda za a yi yadda wannan tsayar ba za ta hau ba eh, akwai yadda za a yi wannan tsayar ba za ta hau ba idan su kaɗai ne ba idan su kaɗai ne ba ba za su yi gado gaba ɗaya ba domin su tun da dama suna ci ne bil fardi labi ta ta'asib amma akwai lokacin da suke ci kuma bil ta'asib wal aqawatu indakum banatu fa hunna ma hunna mu'aqibat nan gure idan an samu al aqawat yan uwa in ta kun banatu ai kaga wannan magana ta ta sake ta warga duk lissafin da muka yi baya da yanzu na ga wannan baitin sai kuma al'amura suka sake canjawa da wal akhawat la ilaha wal akhawatu in ta kun banatu wa hunna ma hunna mu'aqqibat gara ragowar nan da ta rage za a bai waɗannan yan uwa ɗayan nan da ta rage za a bai wannan yan uwa <laughs> eh abin da yasa nan suka ci da suka zama sun ci da asibci saboda wujudul banat wanda wannan ya tafi daga kwakwalwata in banda malam ibrahim da ya tambaya sai baitin yazo shine amfanin ka haddace abin da rage kashi goma sha bakwai ɗin nan su kuma sai a raba musu tsakanin idan a to sai kuma idan mazaje ne fa to kaga kuma kai lissafin da ka ba mu kace waɗannan ƴan uwa ƴan uba din menene mazaje to dai ƴan uwa din nan mazaje ƴan uba ne kaga asubai ne wannan ɗayan sai a ba su kadai idan mata ne to da wannan kashi goma sha bakwai ɗin sai a raba tsakanin ‘ya'yansa na cikinsa da wannan ‘yan uwansa mai mata ke amma tun da maza ne ɗayan nan da rage sai a basu da tun da su za su cire da asibiti, dama asubi shine wanda yake baya da wani farali sananne idza as idza asaba ashabul furud furudahum falahu ma faduna an gane ku mota ce mai lamba AA ko 7 MBB. to neman mai motar ake ba mai ake dai haka lambar kawai aka rubuto Allah fahimtar da mu mai wannan motar ya yi fashin a bakin kofar wani gida sai je gyara idan ya ji ina zuwa kun dai fahimci wannan yanzu da kyau mun warware matsalar da ke idan wannan yan uwa sun zanto maza ne wannan rago guda ɗaya da ya rago sai a yi sai a ba su kenan amma idan ya zo mata ne fa sha bakwai ɗin gaba ɗaya sai haɗa su da wa ko kuma shi ma za a ba su kuma za su tarayya wa hunna ma hunna su lokacin da sun zanto bai tare da su wannan matsalar da bangado ba tana da wahala sai an dage mata kuma sai ana darasin kuma idan ka sa darasin ta idan ɗalibai ba su da kwakwalwa kai ne kawai kanka zai caji amma na so da can idan ana karatu sai ne ta kawo a biya su amma ba mai taya amma gaskiya yana da muhimmanci yana daga cikin abin nan wanda yake mai wahala kwarai da gaske amma yin yau da gobe zai saka kuma ya karfafa gwiwar sai ka samu manzo wata rahabiya ta haddace hankalin jagora lokacin da aka yi yakin saddam muna karatu a madina cikin wannan wata uku na haddace da cikin nan hankali na ya kwanta ko da abin ya tafi idan ka tuno wani baitin cikin nan sai da ka bukata baya da to kuma duk mata idan mutum baya karantar da ita haka in don abin da sai ka je ka karanto wani abu a madina sai ka zo ka samu najeriya tana cikin wani abu daban wanda ba shi karanta dole kai wata za ta ita kadai ba haka mutum ya je kira kira'a tun da dawo kaga ai ba wanda karanta da kira'a cikin abin da na san na karanto ina karantawa ba kamar ta ku amma sauran kusa kusai kan san san har yanzu akwai abin da tun da na bolo jami'a ba dai ban taɓa karantar da kowa shi ba kuma ba wanda ya taɓa tambaya kai wannan koma su ne suka fi yawa Allah dai shi mana gaban katar Allah ba mu ilimi mai amfani gobe idan Allah ya kai mu da magariba akwai lacca da za a nan gurin akan ayyukan hajji. da magariba a nan gurin kenan ana gayyatar kowa da kowa wanda su gabatar da lakta ni da malam Abdul Wahab idan Allah ya mu gobe Malam Ibrahim ka kare wa zakara in ka gano sabon abu ko yadda muka ba yadda muka faɗa ba sai mu gaza daga baya kuma zan ƙara duba